kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka masu sauraronmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da za mu yi bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mata a cikin watan ramadan a watan ramadan wata ne da yake gabatowa nan ba da daɗewa ba allah maɗaukakin sarki ya wajabta azumi a cikin wannan wata wanda yake mai albarka tabbas azumin watan ramadan yana daga cikin rukunan musulunci waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya gina musulunci a kansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyar islamu ala khamsin an gina addinin musulunci akan ginshiƙai guda biyar daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi azumin watan ramadan a cikin waɗannan shirye-shirye insha Allah ta'ala za mu yi bayani a kan hukunce-hukuncen da suka shafi mata azumin watan ramadan sai dai kafin mu shiga hukunce-hukuncen da suka shafi mata a cikin azumin watan ramadan babu mamaki insha Allah ta'ala za mu yi gabatarwa wacce take da alaƙa da watan ramadan a takaice sannan kuma insha Allah ta'ala daga baya mu shiga hukunce-hukuncen da suka keɓanci mata kawai kasancewar wasu daga cikin malamai sun yi bayani akan hukunce-hukuncen azumin watan ramadana a ta fuskoki daban-daban azumin watan ramadan wajibi ne mana farilla ne ga dukkan mutumin da yake ya balaga kuma yana da hankali kuma yana da lafiya allah maɗaukakin sarki yana cewa faman shahida min kuma shahara falyasun duk mutumin da azumin watan ramadan ya shigo yana nan lafiya lau ba shi da wata matsala kuma yana da hankali to ya waje ba a gare shi ya azumci wannan watan azumin watan ramadan yana tabbata da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai a ga wata mana ya zama cewa a samu ɗaya daga cikin adalai ya ga wata ko kuma mutum biyu daga cikin adalai su ga wata kamar yadda yake a wajen wasu malaman hakanan kuma azumin watan ramadan yana iya tabbata idan ya zama cewa mutane da yawa sun ga wannan watan ko da ba adalai ba ne mana idan ya zama cewa aka samu adalai guda biyu kamar yadda yake a wajen wasu malaman ko kuma aka samu adali guda ɗaya ce ya ga wata kamar yadda ya tabbata ɗaya daga cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani balaraban ƙauye ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzan allah ne sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal da cewa yayi kuwa cewa gobe ramadan ne don haka idan adali ɗaya ce ya ga wata ko kuma aka samu adalai biyu suka ce sun ga wata to wannan az yana tabbatar da cewa azumin wata ramadan ya shiga hakanan idan ba a samu adalai ba in aka samu mutane da yawa suka ce sun ga wata to ko da ba adalai ba ne in dai aka tabbatar cewa sun ga wata to wannan shi ma yana tabbatar da shigar azumin wata ramadan wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu ita ke tabbatar da cewa azumin wata ramadan ya shiga Shi ne idan ya kasance sha'aban ya cika kwana talatin duk lokacin da sha'aban ya cika kwana talatin to wannan shi ma yana tabbatar da cewa azumin watan ramadan ya, cika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wata kwana tara ne saboda haka idan kuma ya kasance aka samu cewa ba a ga wata ba to sai ku cika sha'aban mana ya zama talatin saboda haka kamar yadda azumin wata ramadan yake tabbata da, da, a ganin watan adali guda ɗaya ko kuma adali guda biyu sannan kuma yake iya tabbata idan mutane da yawa suka ga wata ko kuma ya zama cewa sha'aban ya cika kwana talatin to haka wata ramadan yana fita ta hanyar a waɗannan hanyoyi waɗanda aka ambata wato idan ya zama cewa watan ramadan ya cika kwana talatin to wannan yana tabbatar da cewa a azumin watan ramadan ya ƙare ko kuma aka samu adalai guda biyu ko kuma adali guda ɗaya ya ga watan shawwal da haka ya ki uwa musulma duk lokacin da kika samu labari ta hanyar adalai guda biyu ko kuma adali guda ɗaya cewa an ga watan ramadan to tabbas ya waje ba a gare ki ki tashi da azumi matukar kina da lafiya kuma kina da hankali sannan kuma kina daga cikin waɗanda shari'a ta hau kansu kamar yadda za mu zo mu yi bayani nan gaba azumin watan ramadan yana da falala mai ɗimbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi A salawatul khams ma'ana salloli guda biyar wa ramadanun ila ramadan da kuma ramadan zuwa ramadan to suna kankare zunuban da aka yi a tsakaninsu mana suna kankare kananan zunuban da aka yi a tsakaninsu matuƙar an guji manya-manyan zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisi na daban man sama ramadan imanan wa ihtisaban mana duk mutumin da ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai fatan lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala to allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa don haka wannan yana nuna mana cewa azumin wata ramadan yana da falala mai girma sannan akwai wasu hadisai waɗanda suke nuna falalar azumi gaba ɗaya irin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin hadisul qudusi as-sawmu wa ana ajzi bihi Azumi nawa ne kuma ni ne nake yin sakayya da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisin a mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki lokacin da zai sha ruwa mana lokacin da ya kai karshen azuminsa da kuma farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangijinsa azumin watan ramadan kamar yadda muka yi bayani a baya wajibi ne kuma farilla ne ga dukkan wata mace musulma wacce take baliga kuma take da hankali take fahimtar abin da shari'a ta umarni da shi sannan kuma a azumin watan ramadan ya shigo tana nan bata mutu ba tana rayu allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka ba daga gaskiya tabbas allah maɗaukakin sarki ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta ga waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun ba don wani abu ba illa domin ku ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shar'anta azumin watan Ramadan a shekara ta biyu bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin watan Ramadan sautara a cikin rayuwar shi ya yi azumin watan Ramadan sautara a cikin rayuwar shi abu na gaba da zamu bayani a cikin wannan gabatarwa shine hikimomin da suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta azumi akwai hikimomi masu ɗimbin yawa waɗanda suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta azumi hikima ta farko wacce ita ce babbar hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta azumi shine jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal hallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal Ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya tabbas Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta muku azumi ba don wani abu ba illa domin ku ji tsoronsa saboda haka ya ke yar uwa musulma Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta miki azumi ne ba dan wani abu ba illa domin ki ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dalilin da ya sa azumi ya kunshi jin tsoron allah da kuma a yin abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so saboda dama idan aka ce tsoron allah to ana nufin aikata abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so da kuma nisantar abin da allah maɗaukakin sarki baya so na umar allah ya ƙara masa yarda ya tambayi ubayi bin ka'ab cewa menene ake nufi da attaqwa sai yake cewa ya amiral na ala amma sarakta tsarikan zashaukin sai ce ya kai shugaban muminai baka taba bin hanyar da take da kaya ba sai ce na'am sai ce yaya kai sai ce na yi kokari ne wajen nannaɗa rigata ko kuma tufata domin kada wannan kayar ta same ni sai ke cewa to wannan ita ce tsoron shi ne tsoron Allah don haka Allah madaukakin sarki ya shar'anta azumi ne domin jin tsoronsa wanda jin tsoronsa shine yin abin da Allah yake so da kuma nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki baya so daga cikin dalilan da suka sa a azumi ya kunshi wannan babban aiki wato tsoron Allah shine saboda mai azumi yana barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta na cin abinci da kuma shan abin sha da kuma jima'i a tsawon wannan yinin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya yi azumi sannan mai azumi yana kokari wajen a tabbatar da kansa da kuma koyawa kansa wajen ya dinga tunanin cewa allah maɗaukakin sarki yana ganin sa duk abin da yake aikatawa na haka shi azumi dama sirri ne tsakanin allah subhanahu wata'ala da bawansa saboda sallah yawanci idan mutum zai yi mutane suna ganin shi amma azumi ko sirri ne tsakanin allah subhanahu wata'ala da kuma bawansa saboda mutum zai iya shiga cikin ɗaki ya sha ruwa ba tare da wani ya gan shi ba da haka duk mutumin da ya zama cewa ya yi azuminsa bai sha ruwa ba bai yi jima'i ba wannan yana nuna tsoron allahnsa saboda yana nuna cewa lallai yana tunanin cewa allah maɗaukakin sarki yana ganin shi yana kuma kula da dukkan abin da yake yi wannan ya sa ya guji dukkan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi sannan daga cikin dalilan da suka sa azumi ya kunshi tsoron Allah shine saboda azumi yana takure hanyoyin da shaidan yake iya shiga cikin jikin mutum domin kamar yadda muka sani shaidan yana yawo a cikin jikin mutum kamar yadda jini yake yawo to amma duk lokacin da mutum yake yin azumi to wannan yana sa cewa shaidan ba shi da wani karfi wanda zai iya yawo a jikin mutum yadda ya kamata don haka kaga wannan yana nuna mana cewa kenan azumi ya ƙunshi tsoron Allah sannan galiban mai azumi za ka ga cewa ɗa'arsa tana yawa ma'ana biyayyarsa ga Allah tana yawaita fiye da watannin da ba na azumi ba yanzu idan ka duba za ka ga cewa so da yawa duk lokacin da azumi ya shigo za a ga sadakan mutane tana karuwa har waɗanda wasu ma ko da suna shan taba sigari za a ga cewa idan azumi ya zo za su daina shan wannan taba sigari wani za a ga cewa yawaita karatun alkur'anin sa yana yawaita misali kullum zai ce sai ya yi izu biyu wani za a gaba ma ya karanta ƙur'anin amma idan azumi ya zo sai ka ga yana yawaita karanta wannan alkur'anin yana daga cikin dalilan da suka sa azumi ya ƙunshi tsoron allah shine saboda kasancewar azumi yana taimakawa wajen mawadaci ya ɗanɗani yadda ake jin yunwa idan ba azumi ba to za ka samu da yawa mawadata ba sa yin azumi na nafila sai dai idan azumin wata ramadan ya zo saboda haka duk lokacin da mawadaci ya ɗanɗani yunwa to wannan zai taimaka wajen ya zama cewa ya tuna mutumin da yake a fakiri saboda haka wannan zai sa ya gane irin larura da kuma matsalolin da talaka suke a ciki an tambayi ɗaya daga cikin magabata cewa menene dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi sai yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi ne saboda mawadaci ya ɗanɗana yunwa ta yadda ba zai manta matalauci ba yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi shine saboda Allah maɗaukakin sarki ya koya wa mutane barin abin da suke so yanzu kaga mutum yana so ya ci abinci yana so ya sha abin sha yana so ya yi jima'i ya kwanta da matar shi to amma idan azumi ya zo wannan sai ya taimaka masa gaba ɗaya sai ya bar waɗannan abubuwa da haka ta haka sai ya saba wa kansa wajen idan ya ga saɓo sai ya bar wannan saban ba don wani abu ba illa saboda Allah maɗaukakin sarki baya son wannan saban baya son wannan abin da ran mutum yake so saboda da yawa za a ga wasu daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana za a ga ran mutum yana son wannan abin ran mutum yana so ya kalli mace mai kyau ran mutum yana son ya ci naman wani ran mutum yana son ya yi wasu abubuwan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da su ba to amma sai ka ga cewa ta hanyar azumi wannan sai ya taimaka wajen ka ga cewa mutum ya bar waɗannan abubuwan ko da kuwa ransa yana so ko da kuwa a ransa yana jin daɗi duk lokacin da ya aikata wannan abin tabbas mun koro bayani akan abin da yake da alaka da hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi saboda yar uwa musulmai yar uwa musulma ta ji daɗi wajen aikata wannan ibada wacce take mai daɗi saboda duk lokacin da mutum ya san dalilan da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi Eh, da wata ibada ta musamman to wannan zai sa ya samu natsuwa sai dai lokaci ya yi halinsa insha Allahu ta'ala a darasi na gaba lahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala kafin wannan lokacin nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mata a watan azumi mata kalloo shawraa roona basiiraa kuyi kalloo shawraa roona basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa